likita barka da zuwa yawwa sami ina fatan an zo lafiya alhamdulillah ah, wannan sakamakon da muka duba ne da zo muke da shi yana sauraro. to ya zama dole a riƙa kiyayewa leman da za ki sha kayan tufa ne da sauransu abubuwan da za ka rika ci kuma da kin ji yunwa ya kamata a baki abinci a baki lemu da sauransu to inda kiyaye haka za a samu lafiya insha Allah akwai sauran magana ta guda biyu har yanzu baki ce da ni komai ba na jira na jira har yanzu shiru <laughs> ina maka kokarin bugun zuciya ne kuma ta ki budewa ka hakuri lokacin da ta bude mifi kana da rabo a ciki to amma ai magana ɗaya muka yi saura a'a ni maganan ka ta ishe ni haka Husna yanzu abinda da nake so mu fahimta kun gama lissafi a'a idan ka lissafa kawai ka ba na manaja ka ba na manaja sai ya bani in ga nawa aka biyo mu balansin ko to na gode salama yawwa hajiya ya aiki da godiya madalla ya sunan ma dano sannu malam da yauwa najiya kuku ne kai ko cikakke kamar wani girki da wani girki aka fi kwarewa kin wannan hajiya ina kalar abinci in kika ajiye naman akuya ko naman saniya duk kika da wayannan suka za su wane ne hajiya kin gani nan in shirya miki miyar katako to in tashi in shirka miki miyar langalanga langalanga wannan na rufe langalanga na rufe za a bangaren kayan breakfast misali kamar kala nawa ka iya a'a yo kuma hajiya in ma ya wuce kwana arba'in ne ne zan iya to yanzu ne abin da nake so da kai muhimmin kiran naka na ɗauko ka ne saboda dota ɗita ai mun wani waki shi shi baby kenji wannan ai ni ba ni da miji na yaro su. Allahu akubar kabira kwankwatsi amma an kwankwata mutuwa an kwankwata muku mutuwa hajiya mutuwar uba ai da miji ai ba abin abin nan bane Allah gafarta masa kuma tana da larura a tare da ita me larurar ta kuwa tana da ciwon yunwa ciwon yunwa ciwon nan da yake bukatar ci maka akai akai to ai ku an gama tunda Allah ya kawo ni hajiya mm. akwai wani abokina da ya taɓa kamuwa da wannan ciwon ciwon yunwa na shirya mat miyar miyar miyar takarda kwana shida ya yi ya gama bai kuma kamuwa da wannan ciwon ba takarda kuma miyar takarda um, um sunanka da danu kuma ka ce ka iya girki ko na iya girki yan mata ta yanzu abin da nake so da kai ina so in rubuta maka duk abin da nake so in ci da safe da rana da daddare da abin da nake so in sha to masha Allah yanzu abin da nake so da kai to ranki da dai ina so ka je ka girka min wani abin da ka iya ka kure sosai a kai ka kamo in ji ina so in ji test ɗin abincin ka ka iya ko baka iya ba to yanzu zan fara miki da miyar kurege miyar kurege momi yawwa yanzu ka je ka dan sarrafa ita ya iya za ta nuna maka ko ina ka je sarkin gida ya baka masauki za ka zo ta shiga kicin ɗan kai da ita ka san ba abin da ta iya ba ba kuma biki so da ke aure da ita <laughs> ta je na mun tafi europe da ita ta je ta ɗebo littattafan girki ban da ita tun da ya ai ba komai haji yawwa yawwa yawwa ba komai haji ba komai haji madalla bari shiga dano dano dano kuma da nan wato miyar Ah, ah, Allah a'a ajiya za ka ci miyar takarda ya kwari za ki ci ta